Eh, Wace ce ita ce? Ah, da eh, wadda za mu ita ce wadda aura. Yanzu ku yanzu ku wannan yanzu wannan nunar ranar wannan ita ce rukin don kuna mahaukata ku rasa wacce za ku ɗibo sai wannan barbadar an san fitas kuma an san yarwa kan nan ku ta dakata malam Dalla malam kakka gaya min ba daɗi. Ki ki kwantar da hankalinki nan kamar gidanku ne yawwa. Baba fa yanzu fa duk garin nan fa ita kawai ake magana fa. Duk garin nan fa yanzu ita. Kun kawo ni gidanku ne dama a simin mutunci. A hankali yanayin baba namu ne k'i damu. Ba wannan baban samari na ne ba wallahi da sai na take wani. La ilaha illallah. Ayyo! Sannu malam. La ilaha illallah. la illa Allah wala ai rashin mutunci da ake yi yi shiru marasa kunya fitsararru yarinya za ku ɗauko kawo ki zo ki taka min kafan miji a ciki haka ta malama wallahi ba dan ke surka ta ce ba ko wallahi da sai na wanwanke ki da mari wayo Allah Dama kun kawo ni gidanku ne dan a ci min mutunci, amma ba mu komai za mu haɗu da ku. Roki! Roki! Roki! Roki! Ku bi ta lau ku gaskiya. Ah, ah, gaskiya na ku bi ta. Gaskiya ku kyauta ah, Gaskiya ku yi mana adalci ba. Kun zuban mana da mutunci wallahi. ku kawo yarinya gaishe ni ma fa da za ta yi da ta dafa kafada ta mala. Ani mu baba ya dora ni. Ba dole falali ya dawo ba.